على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yau lahadi 26 ga watan safar karatu 1440 wanda ya daidai da hudu ga watan 11 shekara ta 2018 muna nan a cikin littafi na adda'u waddawa na sheikh shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya muna jero abubuwan da tasirin da ayyukan zunubai suke yi ga mai aikata su za mu tashi na 45 inda malam ya ce faslun al-ma'asi al-ma'asi تضعف سير القلب إلى الله ayyukan sabo sura raunana tafiyar zuciya zuwa ga Allah da kuma gidan lahira suna sa zuciya ta rauni suna sa suna hana zuciya ta mai da hankalinta zuwa ga Allah ko ta mai da hankalinta ga gidan lahira sai dai ta shigar da wurin Allah ko ta shigar da duniya ishe wa mai da ƙubatiha yana daga hukumar ayyukan sabo annaha tud'ifu sayr alqalbi ila Allah wa dar alakhirah tana tana da tafiyar zuciya zuwa ga Allah sai ta hana ta tafiya zuwa ga Allah ta kawo mata cikas ta kawo mata matsala wa dar alakhirah tana hana ta zuwa tafiya zuwa gidan lahira shine mai da hankali ga ayyukan lahira wa ta'uquhu suna kawo masa cikas wato kifu suna da ayyukan lahira a wa ta'tifuhu 'ala as-sayr tana jinkirtar da shi gabarin tafiya wala dawo ya ila Allah khatwatan har sai ta kai ba ta bar mutum ya yayi taku ɗaya zuwa hanyar Allah an gane ko sai dai me sai dai ta hankada shi zuwa hanyar shaiɗan. هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه إن لم ترده عن جبهته عن وجهته إلى ورائه وأن ما إذا ما تجيد الشبا daga barin fuskarsa zuwa abin da yake baya maimakon tafiya zuwa hanyar Allah sai ta juyo da fuskarsa fuskarsa zuwa waninsa ya ta baya ya ta baya ya ta baya har ya nisa da Allah yace fa zabbu yahjibu alwasila zunubi yana tsare mai niyyar saduwa zuwa ga Allah sai ya hana masa saduwa din wa yaqau sa'ira yana yanke mai tafiya a kan hanyar Allah sai kawo sa cikas ya tsaya cak idan ma bai dawo baya ba wa yunakkisu talib yana tauye mai neman samun rahama ubangiji wal qalbi inma yasiru ila Allah bi quwwati ita zuciya da kaga ta tafi zuwa Allah to tana tafiya ne da cikakken karfinta fa idza marida bi dhunub idan zukata suka yi rauni da sababin zunubai suka yi rashin lafiya da sababin zunubai za'ufat tilka quwwatu lati tusayyiru wannan karfin da yake burgina zuciyar tana tafiya zuwa ga Allah sai ta yi rauni kenan mashin ɗin zuciyar sai ya rauni don haka ba za ta iya ci gaba da tafiya zuwa hanya Allah fa'in a fil kulli ce, in qada an Allah in ta daruka ba, idan kuma ta gushe ma baki daya karfin da yake wato karfin kamar da inji da yake duya mutum yana hankida shi zuwa waje don Allah idan ya idan kauce ma baki ɗaya idan ba ba ƙarfin to In lillahi inqita'a shi ma sai yanke gabaran Allah inqita'a yankewa yub'idu darukahu, wadda riskarsa zai yi nisa ko ya ba'udu tadarukuhu riskarsa zai yi nisa gabar me gabaran dawo zuwa hanya Allah saboda ƙarfin ya riga ya ƙare, kamar mashin ne a ce karfinsa ya kare ya kare ba dama a sa half inji ba dama a yi menene ake cewa na fixin da ringin duk ba zai yiwu ba to kaga me za a yi sai dai a jefar da shi to haka zuciya karfin zuciya yake idan zunubai suka yi masa yawa to sai rauni daga barin tafiya zuwa hanya Allah ضعف القلب بثمانة أشياء raunin zuciyar nan yana samuwa ne da abubuwa guda takwas fazambu in ma an yi mita qalb ayyukan zunubi ko da su kashe zuciya baki daya aw yumriduhu maradan mukhawifan ko ya sa masa rashin lafiya rashin lafiya mai ban tsoro wanda ake ganin kamar a ce mutum zai wahala ya tashi saboda rashin lafiya yi rashin lafiya aw yud'ifu quwwatahu wala budda ko kuma zo da ban sarauna na karfin ainihin zuciya din hatta yantahi dha'fu ila al-ashya'i thamaniya har raunin zuciya ya kai zuwa abubuwa guda takwas Allah ta sta'aza nabi sallallahu alaihi wasallam min a wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da matsari da shi fahiya waɗanda abuwa guda takwas wadda idan zuciya ta yi rauni ta wurin za ta kai mutum zuwa gare su su ne alham walhuzun wal'ajuzu alhamu damuwa a sa mutum damuwa wanda bai kai ya kawo ba wanda zai iya samun shawara ko ya tunani mai zurfi wanda zai samu mafita amma sai zauna yana ta damusa yana ta damusa yana cinsa yana cinsa ko ko kwanan nan an samu wani profesa ko a wata jami'a ya kashe kansa ya bar wasiƙa mai dalili wai matarsa ta gudu ta bashi da yayan sun tafi turai sun bashi shi ke nafa to mai da damuwa ce mai da damuwa amma akwai mafita yi ba ga mumini shi yana da hanyoyin mafita ga abubuwa na damuwa in sun zo masa amma kafiri da wanda zunubai suke masa yawa to shi ne sai damuwar ta tarrike shi ya kasa gaba ya kasa waya harshe sai yake bara ya halakar da kansa ko ya kashe kansa wal da bakin ciki wal da gajiyawa wal kasal da kasala wal da tsoro wal da ruwa wa dhila uddaini da nauyin bashi bashi zo lullube mutum wa galabatar rijal da rinjayen mazaje eh? shi ne kowa a dinga ba shi nasara a kansa eh, shi kullum shi ake hawa kansa ake nasara da shi ita wa kulli sinaini min ha ƙarina ne duk biyu daga cikin takwas nan yan uwan juna ne falhamuwar huzunin ƙarina ne damuwa da bakin ciki abokan juna ne yan uwan juna ne bayan innal halwari da warida abin ki idan ya zo wa zuciya in kana amuran mustaqbal amran in kana amrun mustaqbal in ya zama al'amari ne da zai faru nan gaba ya tawaqqa wanda mutum yake yake tunanin afkuwarsa to a hadasa alhamma sai sa mutum damuwa ina ganin ai kaza kaza kaza za su faru kaza wa in kana min amarin madi kad waqa'a in kuma ya zama al'amari da ya wuce ya riga ya faru ahadasal huzna sai ya fara da bakin ciki Na su kenan yan uwan juna ne mutum yana tsoron afko wani abu sai sa damuwa idan kuma abin da ya riga ya wuce ne sai sa masa bakin ciki wal ajiz wal kasala ko wal ajiz wal ne, gajiyawa da kasala wayanda su ma ƴan uwan juna ne bayan ta khallafa al'abdu ana asbabil khairi wal falah idan bawa ya ja da baya gabarin sababan alkhairi da da rabauta in kana li adami qudrati in ya zama saboda rashin ikonsa ne fa huwa al'ajiz to wanda shine gajiya ko ga hanyoyin alkhairi da tsira da samun nasara amma kuma mutum sai kasa wuce in ya zama saboda ba shi da iko ne to ya zama mai ya zama al'ajiz gajiya wai kana li adami iradati in ya zama ne be rashin irada rashin nufi da azama a cikin zuciya shi ya hana shi ya samu wayancan abubuwa har suka tsere masa fa huwa kasal to kasala to kaga su ma kenan abokan juna ne waljubulu walbukulu qarina ne tsoro da ruwa ƴan uwan juna ne abokai ne fa yadda ma adaman nafi'i minhu in kana bi badali rashin amfani daga gare shi in ya zama a jikinsa ne fa huwa aljubul to ya zama tsoro ke ce ya kasa amfanuwa da zuciyar tasa eh? ya jajirce mata ya dage mata ya ga tayi abin da ya kamata wannan in kasa yin amfani da ita ta wannan hanya awwal jubur wannan shi ne so fa inna adama nafi minhu in kana bi badani fa huwa al shi shine jubur wa in kana bi mali in ya kasa amfana amfanuwa da dukiyarsa ga dukiyar amma ba ba ta masa amfani wataƙila la a kansa wala ga wasu fa huwa al wanda shi ne ruwa kaga kima su ma kenan yan uwan juna ne wa dhila wa qahr ar-rijali ne. nauyin bashi ba ka su zo su hau mutum da kuma rijayar mazaje a kansa duk wani abu da ya taso shi da wasu shi ake hawa kansa ake rinjaye da shi ce fa inna fa inna listila'i al-ghayr rinjayen wani in kana bi haƙƙin in ya zama bi haƙƙin saboda gaskiya ne saboda haƙƙin wasa ne fa huwa min zala ad-dayn wannan shi ake cewa nauyin bashi wani ya rinjaye da mutum amma saboda me ya zama saboda wani haƙƙi ne nasa shi wancan din ya zo ya hau kan mutum ya rinjaye da shi wannan shi ake cewa nauyin bashi domin idan baya bunsa da ba zai rinjaye da shi bai kana mai batil iya zama ta hanyar ƙarya ne ba huwa mai tsoharin rijal wanda shi ne rinjayen mazaje su zo su fi ƙarfinsa ba bisa zalunci su daddande shi kasa komai wanda shi ake cewa tsoharin rijal na haka su ma kenan kaga yan uwan juna ne ita wal maqsuda abin nufi dai أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية cewa ayyukan zunubai suna daga mafi ƙarfin sababai wanda suke jawo wa'annan abubuwa guda takwas wa'inda aka lissafo mana ainihin a farkon hadisi su ne damuwa da baƙin ciki da gajiyawa da kasala da tsoro da tsoro da rowa da rinjayen bashi da nauyin bashi da kuma rinjayar mazaje kama annaha min aqwal asbab aljalibati li jihad albala Kama inda su wa'annan abubuwa guda takwas dai su ne mafi karfin sababai wanda suke jawo jihad bala wahala da gugurmaya ta bala'i wa daraki da haɗawa ramun tiyata a nan tsiyata ba ana nufin rashin kuɗi kawai ba a rashin dacewa wasu ilkaba da mummunar ainihin ƙada'i a shi ne wato ainihin nufi na ƙada yanke hukunci da Allah iya mutum wasu mata tilada su ne da suke jawo dariyar makiya shi ne dariyar ganganku wayannan abubuwa suna jawo su ma dai wa'annan abubuwan da muka lissafa guda wani na farko jihadil bala daraki shaqa su'il qada da shamatatul a'da duk za su sabota mutum ومن أقل أسباب الجالبة لزوال نعمة نعم الله تعالى وتقدس وإن أبوا دسنا دقتكين سببا يودس كي جاو متن بوشور نعمة الله تعالى وتقدس يا أبنجي يا تركك Allah sai kau da ni'imarsa ga mutum wa tahawul afiyati su suke jawowa Allah ya kau da ba da lafiya ga mutum ba da lafiya ta zuciya da ba da lafiya ta jiki ila mace zuwa masa ɗaukan fansansa da azabar wa tajlu jami'a takhadi kuma ita take jawo dukkanin fushin ubangiji tabaraka wata wayannan abubuwa dai da aka jero mata raka kenan zunubai kaga suna da me suna da illoli masu yawan daga ciki suna jawo ina abuwa guda takwas da aka lista sai abu na 46 da yake faslun al-ma'asi tuzilu ni'ama wa tahullu al-niqam su ayyukan sabo suna kauda ni'imomi kuma suna saukar da azaba ga wanda yake aikata su kamar da uqubatul zunub yana da uquba ta zunubai annaha tuzilu ni'ama wata tuhillu wata tuhillu niqab tana da ni'imomi tana saukar da ainihin azaba kama zalat anil abdi ni'imatun illa ba mai zambi ba wata ni'ima da za ta kauce wa bawa sai da sababin mai zunubai wala halat bihi nikimatun illa bi zanbi haka nan wata azaba ba za ta sauko wa ba ba sai da sababin zunubi ko ya sani ko bai sani kanana ne ko manya a haƙƙin Allah ne ko a haƙƙin wannan suzu zunubi kama qala ali bin abi talib radiyallahu anhu kamar yadda ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yace ma nazala bala'un illa bi zambin wala rufi'a bala'un illa bi tawbah bala'i bai sauka ba sai da sababin zane kuma ba za a ɗauke bala'i ba sai da tuba mutane suna so a ɗauke musu zunubansu da sai dai su dinga tuba zuwa ga Allah ta baraka wata. wa gargala ta'ala Allah madauki ya ce wa saba asabakum bi musibati fa bima kasabat kuma ya ya'fu an kaseer ba wata musiba da za ta same ku sai da sababin abin da hannunku ta aikata wa ya'fu an kace Allah ma yana rangwame gabar yau yau abubuwa gane ko wa qala ta'ala Allah mu da kiyace yace zalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ita abin da yasa ubangiji baya canja wata ni'ima da yayi wa mutane har sai idan su sun canja abin da yake tare da su sai sun canja tsarin rayuwarsu sai sun canja wato bautar Allah da ta waninsa sai sun canja biyayya ga Allah da samansa, sai Allah ya sauka musu da mai da musiba da jarrabu da fitilu iri فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على عهده a wannan aya Allah ya da labari cewa Allah baya canza wata nima da yayi wani bawa hatta yakuna huwa yi yughayyiru babi nafsi har sai ya zama shi ke canja abin da yake tare da shi bai gari ba'at Allah yanzu abu ba sai shi ne canja bin Allah da saba masa misali shi ma sai bashi sai sai sun ce ni masa daga gare shi wa shukuri bi kufri ya musanya godiya Allah da butulci Allah ya masa nima ya kun gode masa sai kuma yake mutunci wa asbabi rida bi asbabi safadi ya musa musayya sababan yarda da ubangiji da sababan fushi da ubangiji fa idza ghayyara buyyara alai in ya canja sai a canja masa ga ni Allah ya masa tiryan tiryan wanda kamata ya godiya ga Allah ta hanyar biyayya gare shi to amma sai me sai ya ki shi ma sai ya ga canji yace jaza'ul wifaq wanda shi ne sakamako da yi daidai abin da kai aka yi ma saka Allah ya kuma da mabi ga sunan da yawa idan kuma mu yi kan mu gode masa da biyayya sai zama saba masa muke sai zama ga sunan amma sun fi karfin mu ba ma mauras ko a ƙasar da gashi ruwa da yawa me ba mu da shi ruwa da yake gagaran je ƙauyuka wurare daban-daban ba ruwan sha ba mu da ruwan ji a ƙasa muna da shi ganin dab-dab an tara amma me ba ruwa an kasa da lantarkin nan gata, me da lantarki in kaje ƙasashe talakawa amma ta fi ƙarfin jama'a duk musiba ce jarrau saboda me saboda sabon Allah tabaraka wa ta'ala to haka abubuwa daban-daban ga su wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ka baya zalunta bayin fa in gayyara al ma'siyata bi ta'a gayyara Allah alaihi wa qubata bil afiya idan ya canja sabon Allah da biyayya gayyara Allah alaihi Allah sai canja masa al qubata bil afiyati hukuba da samun lafiya yana da cikin ayyukan sabo sai tuba zuwa ga Allah sai kuma motarsa irin yadda ya kamata sai Allah canja wannan hukuba din da me da ainihin da da bashi lafiya wa dhull bil aiz eh? sai Allah ya canja masa buwaya a madadin kaskanci dubu dai da ake musulmi yanzu a kasashe da yawa kuma mai jawo duka sabon Allah idan da za su yarda su dawo su zama na Allah Allah sai kawo su ɗauki da taimako da agaji asu waya musulmin farko guda nawa ne zo sun tallar da daurar kafirci mai ƙarfi a makka hmm? ta sa abu jahal hmm? sa abu sufiyan da shauransu an tsiraru amma amma Allah subhanahu da suka zama musulmin gaske ne a hankali Allah sai zo ba su rinjaye suka tumbuke dole kafirci suka baye gurbinta da ta musulunci to haka idan mutum ya zama ya shagala da biyayya ga Allah to Allah sai ya kawo masa eh, ni'ima kuma ya kawo masa girma da buwaya Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane abin da yake tare da su na daga nemomin Allah har sai sun canja abin da yake tare da su da kansu shi suka musanya kafirci da musulunci suka musanya ainihin wato butulci da ni'ima wannan sai Allah ya kyale su wai za a rada Allah bi qawmi su'an fala maradda la in Allah ya nufi mutane da wani mummunan abu fala maradda la ba mai bai da wannan mummunan ba wanda ya sai mai da shi amma lahu bi dunihi bi wal ba su da waje-winci majibuci bi dunihi kuma bayan Allah idan sun bar Allah sun tafi gurwari ya wani zai iya da su zai iya Allah ne kadai zai sai jibince su sai suka sake shi suka tafi gurin gurin su Allah ya bar shi da wancan sai ta gana musu azaba ita wahalar da su mafi ba'd da asar al-ilahiyya a wasu wato asar al'ilahiyya wato wato zaka iya cewa abubuwa da aka samu daga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine an rabi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya faɗa ya ce wa izzati wa jalali na rinda da buwa ya tare girma na la yakuna abdu min abidi ala ma uhibbu wani wa na daga cikin bayana ba zai zama kan abubuwan da nake so ba suma yanta kira anhu ila ma akrahu ya bar abin da nake so zuwa abin da nake ki illa taqalat lahu bima yuhibbu illa taqaltu lahu bima yuhibbu ila ma yakrahu ni ba sai na cirar da shi daga abin da yake so zuwa abin da yake ki a gani ko tirabawa ba zai musanya wa ubangiji abinda yake so da abinda yake kiwa shi ma sai Allah ya musanya masa haka sai ya kwace abinda yake so ya hada shi da abinda baya so wala yakuna abdu min abidi ala ma akraw wani daga bayina ba zai zama kan abinda nake ki ba ta kila anu sai ya shiru ya bashi ila ba uhibbu zuwa abinda nake so illan taqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbu ni ma sai na fitta shi daga abin da yake ki zuwa abin da yake so daga abin da yake ki zuwa ainihin abin da yake so to kaga kenan kaida ce wannan in yi Allah ubangiji sai soka in kuma ka bar abin da yake so shi ma sai rabu da kai yana cewa idza kunta fi ni'matin far'iha fa inda dhunuba tudhilu an-ni'am wa hadiha bi ta'ati rabbil rabbil rabbil ibadi farubbu farabbul ibadi sari'un niqab wa hudha bi ta'ati rabbil ibad ibadi farabbul ibadi sari'un niqab wa iyyaka wa والظلم mahama ta'anta مهما استعنت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثارا من قد لتبصر آثار من قد ظلم وتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطب صلوا بالجحيم وفاتوا النعيم وكان الذين لهم كالحلم ice wa hudha a idza kunta fi nimati in kana cikin nima faraiha ka kiyaye wannan nima din ka rike ta gangan fa zuruba zunuba tuzilu domin zunubai suna kauda nemomi wa hudaha bi da'ati rabbil ibad ka kewaye ta da biyar ubangijin bayi fa rabbul ibad sari'un iqab domin ubangijin bayi mai gaggawar hukuma wa iyyaka wa zulma ka kiyaye kanka da zalunci ba ha masta'anta diyan da ka kai da neman taimako wa zulmul ibadi shadidul waqf zalunta bayi mai tsananin wato azaba wasafir bi qalbika bainal wara kai yawo da zuciyarka tsakanin halitta Allah litubsira athara ma qad zalam dan kaga gurabun waɗanda suka yi zalunci fanzur kaifa kana aqibatul ladina bi qablika qul siru fil ardi ko fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku yawa bayan kasa ku ga karshen waɗanda suka riga ku waɗanda suka zalunci kansu tilka masakinuhum ba'dahum ga gidajensu na bayan su shuhudun alaihim shaida ne a kansu wala tattaim kaka tumci wannan gidajen ko ka ce ba haka bane ko ka ce da ƙarya ne wa ma kana shawun alaihim babu wani ba a kansu adarra min az-zulmi mafi cutarwa daga zalunci wa huwa allazi qarqata zalunci da shi ya karya kashin bayan su fa kam taraku min jinan jira suka bar gonaki wa min qusuri da kuma ainihin gidaje wa ukhra alaihim utub wasu kuma suka zama ainihin tarin wato wato wato wato abin da ya yi ta gurabe ainihin a kansu ko abinda gidajen da aka bari aka bari aka tafa aka bari fokko eh, eh kufai na sun zama kufai ne a tare da su an tafi an tafi an bangurin ko kamar yadda Allah ce kamtara ku ko ayata ta alqur'ani kam tarako min jannatin wa na'im wa maqamin karim ko ai zuwa gashi wa kam tarako min jinan duka suka bar gonaki wa min qusurin da mun yi mun yi gidaje wa qura alaihim adab da kuma wasu wanda suka zama kufai a kansu salumil jahim su kori da wutar jahim wa fatin ni'am wato ni'imomi sun tsere musu wa kana allazina lahum kal hulum abin da ya same su sai ka ce mafarki jiya ake cewa ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah ku gyara to yau gashi abin da ake gaya musu kuma ya zo ya same su abin sai zama kamar mafarki wannan waka ce ya zo mana da ta wacce za ta tabbatar da me da abin da aka faɗa a baya fasulun rabewa abu na 47 al-ma'asi taqdhifu ar-ru'ba fil qulub ayyukan sabo suna jefa razani a cikin zukata kamar da hukuba ce yana daga hukubar da zunubai suke haifawa da mai yinsu ma yi lawa su ba min ar-ru'bi wa khawfi fi qalbi al abin da Allah yake jefa shi na daga razani da tsoro a zuciyar mai aikin saba Allah sai daga sa masa tsoro ko na tun daga na mutane ba wai tsoron Allah ba a tsoron mutane sai ga yana kukuya kada a gan shi eh? yana kaucewa ta yana kaucewa can ko sai ya tafi wani guri mai nisa ko sai ya yi kaza da shauransu kafin ya aikata mai laifuka ta rahu illa haifan mar'uban ba za ka ganshi ba sai mai jin tsoro wanda yake mai razani fa yadda ta'ata hisullahi al'azam ayyuka da su ne katanga Allah wanda suke mafiya girma Allah zai bar da kalau kana min al'aminin wanda duk wanda ya shiga cikin wannan katangar to min al'amini na cikin amintattu min uqubatin duniya da wal daga uqubar duniya da lahira wa kharaja ne wanda ya fita daga cikin wannan shigen a haɗar bihil makawafi ayyukan tsoro abubuwan tsoro duk sai suke waye da shi min kulli janibi ta kowane sassa ومن أطاع الله انقلبت المخاوف في ƙi amana. wanda ya ji tsoron Allah to duk wani abun tsoro kuma shi zai zama abana ne zai zama abinci tare da shi amma kharaja anhu ahadat bihi al-maqawil wanda ya fita ko wa man asaw in qalabat ma'a ma'amadu in qalabat ma'amuruhu maqawil wanda ya saba Allah kuma abubuwan abincinsa sai su juya sai su zama tsoro tare da shi wala tajil ma'asi illa wa qalbuhu ka'annahu bayna janahi ta'ir wanda yake bi samun Allah ba za ka same shi zuciyarsa ba sai dai kamar ainihin haƙurƙuran tsuntsu in harrakatar rehul baba idan ƙofa idan iska ta buga ƙofa ƙala sai ce ja a tsalab eh abin da ma ya zo wani samiya waƙa ƙadami in yaji takun ƙafa fafa sai ji tsoro an ya kuna nazirin bil'ataf ya zama mai gargadi ne ko kuma wani wanda yake gargadi ne bil'atabi da halaka ya zo masa sai tsoro ya kama shi ya sabu kullum sai ya tuna alai yana da ta duk wata musiba dai a kansa ba kullum makaruhi da duk wani abu abin ki qasidan ilai yana mai nufi zuwa gare shi wa man khafa Allah duk wanda ji tsoron Allah amanahu bi kulli shay Allah sai ya mutunta shi da duk wani abin tsoro amma lam yakhafi Allah wanda ko bai ji tsoron Allah ba akhafahu bi kulli shay sai sa musu ji tsoron komai kuma komai sai zama barazana tare da shi ko yace bi za qala Allah bayna al-khalqi muz khuliqu idal al wal ijrama fi qarani yace da wannan Allah ya hukunci tsakanin halitta khuliqu tun lokacin da aka halice su innal makhawifa to abubuwan tsoro wal idrama da laifuka fi qarat wai a abokan juna ne in dai akwai ayyukan laifi to akwai tsoro akwai razani akwai firgici to wannan yadda ayyukan tsoro suke jefara da ne a zukatan masu aikata suke yana Allah Allah yana ƙoƙoyewa baya so a gani yana shawararsu al-ma'asi tuƙe wa al’isa na filwa shi ci na huwa bai na nasu abu na arba'in da 48 cewa ayyukan sabo suna afkar da mutum a cikin imuwa tsakanin sama da zuciyarsa sai zuciyarsa ta zama mai imuwa mai rafkana mai rashin garanti da tabbatuwar abubuwa kwamin hukuma yana da hukumar ayyukan zunubai an na toke walwa a shatar azimata filkal tana afkan da ɗibuwa wacce take mai girma a cikin zukata bai ji dunun zinu na sahu mustar hishar mai laifi zai samu kansa wai a cikin halin ɗibuwa waƙar waƙatar waƙatar wa shatar bai na rabbi alhali wahsha dihuwa din ta afku tsakaninsa da tsakanin ubangijinsa wa bainahu wa bainal khalq da tsakanin shi kansa da shauran halitta wa bainahu wa bainan nafsi da tsakanin kansa da zuciyarsa ma duk sai ya zama mai ɗebi mai ɗibuwa da rikicewa tsakaninsa da ubangiji tsakaninsa da halitta Allah da tsakaninsa ma da zuciyarsa a kan kasaratu dhunub duk sanda laifuka suka yi yawa ishtaddat alwahshah wannan ibo sai ce ƙarfi wa amurul aishi al mustashishin alkhaifi wa amurul aishi al mustashishin alkhaifi mafi ɗacin rayuwa shi rayuwar masu ɗibuwa wanda suke zama cikin halin tsoro wannan shi ne mafi ɗacin rayuwa shi ne mutum sai zama a takure shi ne sai ka ga yana cewa shi bara ya sha wani abin sha na guba ya mutu ko bara ya sa wani abu ya soki kansa ya mutu saboda mai saboda yana cikin diwa wa ya bula aishi a musta'anisi mafi daɗin rayuwa rayuwar masu ɗebe hasu da ƙauna falar da zarar aƙilo wa wazin da bai da zartin ma'asu ya ce wa mata wallo da hufi min alƙobi walwashe ce la'alima su a halihi wa azimar gabni walau a nazar al'aƙil da mai hankali zai yi nazari ya tunani zana ya auna bai da lazzatin masu tsakanin jin daɗin ayyukan sabo a mata wallan da fiye da abin da ya yafa a cikinsa fiye da alkhawfi na daga tsoro walau a shi da ɗibuwa la'alima su a hali da ya gane mummunan halinsa zai gane cewa wai ya auna halin razani da firgici da zai zama da ɗibuwa da jin daɗin da yake da sababin sabo to anan zai gane cewa lallai dukan hancin sa ake domin ya ba da abu kaɗan ya rasa mai yawa ko kuma ya ba da abu mai daraja ya rasa kuma ma ko da ma ɗan kaɗan domin mai domin samun dutsuwa da samun ɗebe kewa wani abu ne babba muhimmi ba shi a rayuwar mutum shi kansa babu shi amma da sababin yin ayyukan zunubi sai ya rasa wannan abu muhimmi wanda yake shi da ginshikin rayuwa za ka nan ke hanci ice la'alima su a hali da ya san mummunan halinsa wa azima gabni da girman dukan hancinsa da haka zai gane ashe cewa lalle addake hancinsa domin ya ba da abu mai daraja an ba shi ɗan abu kaɗan wanda bai kai ya kawo ba Iza ba na idza ba'a wa amnaha wa halawataha bi wahshati al-ma'siyati wa ma tujibu min al-khawf ita iz ba'a domin ya sayar da unsal ta'ati ɗebe hasan nan na biyayya wa amnaha da aminci ta wahala wata da zakinta biwa shi ya sai da shi ya karbi shatul ma'asiya dibuwar aikin sabo wa ta tujibu min al-khafi ta wanda aikin sa'o yake wajabtawa sai daga bansu ya rasa abinci wanda yake muhimmi ne a rayuwar mutum da sababin me da sababin tsoro da firgici da razani da aka bashi ita idza kunta qad awshatan idza kunta qad awhashatka qad ah aw hashatka dhunubu fada'aha idza shita wasta'nat ita idan ya zama zunubai sun sa ka iwa da rikicewa to fada'aha kamar ayyukan saban eh idza ta in ka so wasta'nat sai ka samu ɗebe kewa da nutsuwa a cikin zuciya amma idan ka bari ayyukan sabo suka rikita ka to shikenan kuma kafin ka dawo sai abin da hali yace wa sirrul mas'ala duk dai wannan wai bayani da muke me sirrin abun ne ce sirrin wannan mas'ala baki daya anna ta'atu tujibul qurba min ar-rabb tabaaraka wa ta'ala aikin da'a yana wajibta kusanci zuwa Allah tabaaraka wa ta'ala wa kullama ishtadda al-qurbu qawa al-uns duk sanda wannan kusancin yayi karfi to dai uns dai bai haso kuma shi ba sai ya karfi wal ma'asiyatu tujibu al-bu'da min ar-rabb abu ne da muka sani ayyukan sabo suna wajabta nisa daga ubangiji wa kullum mazdar al-abdu kullu duk da bawa ya kara kusanci zuwa ga ubangiji eh wa kullum mazdar al-bu'du al-wahshah su wayancan ayyukan sabo duk sanda suka karu to ɗebe ko kuma ɗibuwa sai ta da karfi saboda abin da yake jawo ɗimar shi ma ya ko da haza saboda haka ya jidu al'abdu wa shatan bai na huwa bai na adowe zai samu wahasha ɗimuwa tsakaninsa da tsakanin makinsa lilbu'udin lazi bai nau ba saboda nisan da yake tsakaninsa shi bai san me yake kukula ba shi ma yana can bai san me yake kukula ba ko gashi gashin amma bai san me yake laɓa da shi ya ɓoye a riga ko a jihuwa ba yana tunanin zai iya masa kowace irin illa a wannan shi ne mai shi ne ah, ah, nisa nisa ɗin saboda gashi yana tare da shi amma washa ta sa kamar yana nesa wani kana mulabisan lahu ƙariban ko da gashi gashi ko ya jiri unsan ƙauyen bai na huwa bai na manuhim amma yana samun nutsuwa eh unsan ƙauyen ɗaya bai haso mai ƙarfi bai na hu tsakaninsa wa bai na manuhim da tsakanin wanda yake so mai kana ba'idan ko da ne sai ki in ya cina shi sai ji nutsuwa in ya ɗau waya ya buga masa sai ya samu kwanciyar hankali ko da yana ne amma wankinsa yana kusa da shi amma sai yake kamar yana nesa da shi yace walwashe washatu sababu hal hijab ita kuma wa sababinta kariya wa kullama galuza zal hijab duk sanda kariya da ta kauri zalatul washatu ɗebe kuma haso sosai ya ka fal ta tujibu washe ta. ghafla tana wajabtar da washe washa washe washadu washe wahshatul ma'siyah mafi tsanani kuma abin da yake haifar da wannan wahshatul ma'siyah washe ta aikin wa shaddu mina mafi tsanani kuma a cikin ayyukan sabo wa shatu shirki wal kufr dibuwa ta shirka da kafirci su ne mafi girma domin su ne me su ne sabon Allah bai daraja ta daya wala tajidu ahadan yulabis shay'an min zalika illa wa ya'aluhu min al-washati yace ba za ka samu wani yana aikata ɗaya daga cikin wancan uwa da muka faɗa ba sai aika ɗiwa ta hau kansa bi hasbi ma la basahu minhu gurgudan shi kuma yadda ya cuɗanya da ayyukan sawa haka gurgudan dibuwa da zai sa fa ta'alul wahshatu wajahu wa qalbuhu wannan dibuwa sai ta hau fuskarsa ta lullube ta hau zuciyarsa ta lullube fa hi minhu duk sai shi ba ya rikice baki daya gane ko a rasa kansa da gindin wannan shi sa yi mana magana cewa ayyukan sabo suna haifar da me suna haifar da washa ɗimuwa da kaɗaita fasulun rabia al-ma'asi tubridul qarba da tud'imuhu wato azibu ayyukan sabo suna sa zuciya rashin lafiya suna raunana nashi, kuma su ne masa azaba ومن عقوبات هنا عقوبة أيكن سابو أنها تصرف القلب عن صحته tana juyar da zuciya ga barin lafiyarsa wasu kamace da tsayuwarsa ila maradihi zuwa rashin lafiyar zuciyar wani harafihi da kuma ainihin wato ainihin wato juyawarsa ga barin hanyar daidai wala ya zalu marizan ma'alula ba zai gushe ba yana mara lafiya mai illa layin tafi bil awaz ya ce irin rashin lafiyar da ba zai amfani ba da abinci ci biya hayatu wa salamun da abinci kuma shine rayuwar mutum shine ingantuwarsa da gyaransa to amma wannan abinci ba zai amfani bai da tasirin zunubi fil qulubi ka tasirin al'amurad fil abda tasirin ayyukan sabuwa a zukata kamar tasirin rashin lafiya ne a ne bali zunubi amradul qulub ita ayyukan sabuwa ita ce ma rashin lafiyar zuciya wa duwa'uha ita ce cutukansa wala dawa illa tarka wanda ita kuma babu magani sai barin, zabarin da jiki ka iya mai shan magani ka warke wa qala ajma as-sa'iruna ila Allah ala anna al-qulub la tu'imana hatta tasila ila mawlaha anna al-qulub la tu'amuna hatta tasila ila mawlaha to azuka ta ba'a ba ta biyan bukatarta har sai ta sadi zuwa ga ubangiji wala tasila ila mura ba za ta sadi zuwa ga ubangiji ta ba a ta kuna sahihatan salimata sai ta zama lafiyayya kubutacciya wala ta kuna sahihatan salimata ba za ta zama lafiyayya kubutacciya ba hatta yan aliba da'uha har sai maganinta ya juya fa siru nafsi da wa'i'a eh, ya zama shine ainihin cutar tata wala silo wa zalika wannan kuma ba zai yi gare ta ba illa bi mukhalafati hawa sai ta saba son sarranta wa hawa sarrada ta kuma maradwa shine rashin lafiyarta wa shifa'uha warakata kuma mukhalafatu saba son zuciya ba dukkan abu da zuciya ta riya mutum shi zai aikata ba kamar yadda Imam al-Busiri yake ba da shawara yake wa khalifin nafsa wa shaytana wa ba wa irhuma mahada kan nusha fattahim ka sabawa rai ka sabawa shaitan wai ruwa ma hazaka ne ko da sun tsantsantar ba da nasiya su ce wallahi gaskiya muke gaya ma kaza kaza kaza ne mu ko masoyanka ne fattahibi ka tuhuci wannan nasiya ta su ko ka tuhuci soyayya da suka ce suna nuna ba. za ka wuya za ka samu soyayya ce ta ƙarya fa'idin ta haka balbarado ƙatala auka ne idan ciwo ya ciwo ya zauna da gindinsa a jikin mutum ai sai ya kisa ko ko ya kusa ya kisa ko kama an da manna ransa wa anil hawa haka domin wanda ya hana san ransa kada til jannatu ma wa aljanna ita ce makumarsa zalika ya yakunu kalbu fi hadhihi dar haka zuciyarsa ba a wannan gida na duniya fi jannatin ajilatin yana cikin wata wani korama wacce take ajiyarta ta gaggawa la shi biyu da ima aliya da ima albattata la biyu da ima aliya ni'imar masu ita ba ta kama da na'ima na'ima wato albattata bal التفاوت الذي Lazibai da كالتفاوت الذي بين الدنيا والآخرة nisan da yake tsakanin ko bambanci da yake tsakanin su wa'annan abubuwa guda biyu eh? wacce nima da wannan nima wacce nima ta duniya da wannan ta lahira to kamar abin da yake tsakanin me kamar abin da yake tsakanin duniya ne da lahira ba haza amuru la yusaddiqu la yasduqu bihi illa man bashara qalbahu hadha wa hadha wanda ba mai gazgata wannan sai da zuciyarsa ta ɗanɗana wancan ta dandana wannan shi ne zai fi gazgatawa ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة ita kuma kanka zace farin Allah madaukaki da ce mutanen kirki suna cikin ni'ima fajirai suna cikin jahim azaba yace kanka zata ya tsaya ne a ni'imar lahira kawai ko jahimiya ko azabar lahira kawai bal fi salasa salasa a gidajensu guda uku zalika haka abin zai kasance a yi darar duniya da gidan duniya wa darar bazaki da gidan kabari wa darar karara da gidan tabbatuwa shine lahira don duk dai zai iya gama da ni'ima ko aka san haka fa haula fi na'i wa suna cikin nema wa haula fi wajen suna cikin azaba wa halin imu illa da'imul qalb ai ba wata nema da ta wuce ni'imar zuciya mutum ya ji shi su kwance cikin farin ciki da shauransu wahalar azabu illa azabar kwan ai ba wata azaba da ta wuce kuma azabar zuciya ana ɗanɗana zuciya mutum azaba ta hanyar mai sa masa wasi da kokonto to ba azaba da ta wuce wani وأي عذاب أشد من الخوف wa والحزن وضيق الصدر wace azaba ce mafi tsanani fiye da tsoro da damuwa da bakin ciki da kuncin kirji wa iradu an lillahi wa daril akhirah da kuma kaucewarsa ga barin Allah da gidan lahira wa ta'alluquhu bi ghayri Allah da ratayinsa da wannan Allah fa kida wa an lillah da wasu ga barin Allah bi kulli wajibinhu shu'ba ko hmm? kowane kari da yake da me da lokuna wa kullu shay'in ta'allaqa bihi duk wani abu da ya rata da shi wa habba ya so shi bin dunillahi kuma bayan Allah bayan da su mu su al'aza azab sai wannan abin ya dinga ɗanɗana masa eh ainihin mura azaba idan ya fifita Allah akan wani sai Allah ya masa azaba da wannan abu gani na wani yana ba mu labari cewa wani abokinsa yana da mai gida ya zama yana suna tsoronsa da menene da shauransu amma shi kuma zai je yana da wani guri da zai ya sa dawa nan maiwa nan alkama nan kaza ya je kullum ya ba su ruwa ya samo jini a kwalaba ya zo ya zuba musu ya wane ne ya wane ne kaga wannan abin da ya rika na sabo sai aka yi masa azaba da shi gani ko domin yana ganin in bai wannan ba zai ci nasara a cikin abubuwansa ko ba zai samu kasuwa ba ko ba zai rinjaye da abokan gawa ko ba zai kaza ba sai zama wayannan abubuwa kamar su ne yake zuwa yana bauta maimakon bautar Allah ta baraka wata ba huwa yu'azzabu bihi qabla husulihi hatta yahsul za a masa azaba da shi tun kafin tabbatuwarsa har ya tabbata za a hasala uziba bihi hala husulihi bil khawf idan ya tabbata sai a masa azaba da shi Eh, bil khawfi da tsoro min salbihi wa fawati saboda tsarewarsa da kubuce masa da wa tanqi wa tanghis wa tankid alai da baqara da kuma narko akan wa anwa'il mu'aradat da ina na bujirere ne fa idza talaba idan ya kubuce masa ishtadda azabu alai azabu sai take tsanani akan sa yace fa zai salatu tanwa'i min al'azabi fi hadhihi dama ce to wayannan nau'o'i ku ne na azaba ainihin a wannan gida ga wanda me wanda ya zama wato ainihin zunubansa sun sun rinjaye shi wa bal barzakh wa ma wa ma fil barzakh ma gidan kabari fa azabun yuqaliluhu alamul firaq azaba ce wanda radadin rabuwa ta yi kama da shi alladhi la yurja'u auduhu wanda ba a fatan dawowar wannan rabuwa din wa alamu fawati ma fatahu min an-na'im da radadin abin da ya tsere ba tserewar abin da ya tsere ba na da ganima al-azimi wanda yake mai girma bishtighalihi bi ziddi saboda shagalarsa da wani wa alamu hijabi anillah da kuma a radadin tsarewar da aka yi masa gabaran Allah wa alamu hasarati da radadi na nadama Allah ce ta qawal akbat wanda nadama da za ta yanke masa hantar falhamuwar gamuwar hasarar wal wato damuwa da bakin ciki da hasara da bakin ciki dai Ta amalu fi musim tana aiki a zukatan irin waɗannan nazira ma ta'malu al-hawam walladid wallawaddidan fi abdani kamar yadda dabbobin daji da tsutsotsi za su yi a jikinsu ba ku su ma za su dinga azabtuwa da wancan ainihin abubuwa da aka faɗa na baya bal amalu hafi nufusi da'imin mustamir ita aikin ta zukata da wamamme ne kuma bai zarcewa ta ya rudda ila ajsadiya Allah ya dawo da ita jikinta bai ne zai yanta kira azabi nau'in nau'in huwa adhawa amar daga nan azaba sai ta shiru zuwa wani nau'i daban wanda ne mafi girma mafi ɗaci bayan haza min mai man ƙusu qalbuhu taraban wa farhan to wannan zuciya da ta zama cikin wannan hali na tsanani da kunci da damuwa ya za ka haɗa ta da zuciyar ko daga ni'imar wanda yake rausaya man ƙusu qalbuhu zuciyarsa take rausaya qaraban don jin daɗi wa farhan da farin ciki wa unsan birabi da ɗebe kauna da ɗebe hazo da ubangiji ko to duk wannan ya zo mana da wannan abubuwa don ya nuna me cewa ayyukan sabo ba shakka tana sa zuciya rashin lafiya tana raunanar da shi kuma tana sa masa azaba yace to wannan ba sai a lahira ba a a gidan duniya ba da kuma rayuwar kabari da kuma rayuwar lahira duk sai ya gamu da wannan sakamako na raunin zuciya da kuma rashin lafiya الله سبحانه وتعالى يسلم ويجعهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم